abinda kuka daɗe kuna jira. Assalamu alaikum tare da ni Maman Sita. Ina mai farin cikin sanar da ku sha biyar ga watan Sha'aban. Insha Allah za mu rage wa kaya kuɗi. Za mu yi raga-raga da kuɗin kaya. Za mu sauke wa kaya kuɗi. Za mu yi wa kaya raga-raga. Kamar yadda kuka ji, za mu rage kuɗin kaya sosai da sosai. Don haka, dama ce kar ku bari a baku ku labari kuma kun san muna yin wannan promo din ne so ɗaya tak a shekara babban promo ɗinmu wanda muke rage kaya kuɗi sosai da sosai kar dai ku manta da ranar sha biyar ga watan sha'aban zai fara sha biyar ga watan sha'aban za mu kaɗa ƙararrawa za mu rage wa kaya kuɗi kun san urudat mu muna rage wa kaya kuɗi sosai wanda ba za ki samu wannan ragin ba sai idan mun yi wannan discount din don haka ka ku bari a baku labari haka zalika bangaren mu na kwalliya shi ma dai yana cikin wannan promo din yauwa make up kamar yadda kuka sani na gidan biki asha ko suna Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Isgilanci kashi na hamsin da biyar. Juya ta yi kwalla kwanci a fuskarta, Aliyu na jikin mota yana kallon su. Ta ce wannan kalaman naka duka ƙarya ne ba gaskiya ba. Kuma in kana tunanin cewa za ka zo ka yaudare ni da su, har fasa auren wanda zan aura. To ka makaro, domin ni na san darajar su, na san kuma illar karya wanda ya aminta da kai zuciya. Ba zan taɓa aikata irin abin da ka aikata min ba a shekarun baya. Saboda haka ka ja ƙafafuwan ka bi gidan nan. Dan duk abin da za ka yi, ba zan taɓa zama mallakin ka ba. In fact, ba zan aure ka ba. Kafin darbe baki, ta ji abin da take shigowa ce, kai kai kai, me nake ji kina faɗa haka hajja dama ki da hankali ban sani ba kin san kowa yake faɗa wannan maganar arabin ne fa mutumin da baki da nabi duniya bayan imran me miki ne da zaki ce ba zaki aure sa ba to ki bude kunnuwanki da kyau ki ji wallahi ni ba mutumin banza bane ko kina so ko baki so aure da ke da arabin kama an daura ne ko da ko mutuwa zaki shashasha banza da wufi abu faɗa cikin ɓacin rai yana nuna ta yayin da arafin da aliyu suka rasa suna gaishe sa me hakan ke nufi Arif Lai faɗa yana kallon abu da ke tambayar Aliyu shirye-shiryen bikin. Ya amsa mishi da alhamdulillah. Sani ya jiyo yana ba Arif Lai haƙurin abin da Hajji ɗin ta masa. Dantana ta wuce gida Abuja tana kuka. Kallon Aliyu Arif Lai yana mamakin kalaman abu da ya ce da shi. Ka kwantar da hankalinka. Aure gobe kamar an ɗaura kai da ita insha Allah. Sani ya shige cikin gida. Shi ma Arif yana neman ƙarin bayani daga wajensa. Dan kanshi ya kulle. Aure shi da Hajja kamar yaya? Aliyu ya ɗage masa kafaɗa. Tare da juyawa ya shige mota ya tayar. hakan ya saka shi ma arfila da kansa gaba ɗaya ya kunshe ya tako ya shiga motar sana aliyu ya ja suka bar gidan yana sake ajiya zuciya tare da sake murmushi abu kuwa yana shiga cikin gidan ba tare da ya damu da tarin mutanen da ke ciki ba yan biki ya fara yiwa hajja faɗa ko kuka mutuwa zaki ba za a fasa auren ke da arfin laba tunda har yanzu yana son ki sannan idan baki san son sa me yasa kika dora wa kanki damuwa a kansa, da kike yi masa ikirarin cewa ba za ki aure sa ba to kike da kyau aure ne ba gudu ba ja da baya ki bari idan an kai ki ki kashe auren ki dawo gida ki zauna ya karasa magana yana wucewa sa dan kalaman da ya ji ta faɗa wa arifin ladin sun yi masa nauyi dan ba zai taɓa manta karamci da sa ba haji da ke can cikin ɗaki tana kuka da ta shiga cewa shin me abba ke sanyi fasa aura mata md ko kuma me yake nufi da ta jina wasu zantukan akan arifin za ta aura bayan duk wani shirye-shiryen aure ta san ba da shi ake yi ba da md ne ta yi hakan za ta kasance mu koma baya kaɗan lokacin da aliyu ya zo gidan sa ja ya tarar masu neman aurenta sun zo ya yi ƙoƙarin nuna mata illa abin da take kokarin yi ta ƙi sa. ta shige wata gida ya yi ta kiran arafin lashi kuma bai ɗauka ba sai kawai shiga mota sai ya wuce gidan big alaji dantin ya samu takardar transfer sun dawo kano gaba ɗaya da zama cike da damuwa bayan ya isa sun gaisa da ami ta yi masa iso gurin big alaji sai da ya gaishe su cikin girmamawa da mutuntawa yi masa ya jiki sannan ce duk duniya big alaji ni da arifin labamu da wanda ya rage mana da zai iya tsaya mana ya share mana kukan kamar kai na je gidan sa jakai jinu da aka kawo yauna a wajen twins sai na samu wasu sun je neman aurenta big alaji ka san na so hajji a da amma tun da ta faɗa min cewa ba za ta aure ni ba na tabbata arifin la take jira dan bayan shi bana tunanin akwai wanda ya dace da hajji ta so kamar ni na sani shi kanshi arifin la yana santa har yanzu amma soyayyar da yake Imran ya saka ya binne ta hajja a zuciyarsa ya kasa dawowa da kaunar da yake yi mata da duk da na yi masa magana a kan haka a gani na babu wanda zai aure hajja bai raba ta da jiniyo ba kuma ya ɗauke sa kamar ɗan da ya haifa sama da arafilla sai dai kawai cinsa ya hana sa fahimta hakan kuma na tabbata zai cutu idan har aka bari ta aure wani wanda ba shi ba yanzu haka ƙoƙarin auren wani take yi duk da bata so saboda ya ki nuna mata yana ra'ayin aurenta dan Allah bi alaji ku yi wani abu kada dan uwana ya sake rasa ta a karo na biyu a su zuciya bi alaji ya sauke yana kallon Aliyu yake cewa ba zai rasa ta ba insha Allah Aliyu ka kwantar da hankalinka ni kaina a yanzu bana fatan mu yarinyar nan a cikin mu. saboda na zartar da ta iyayenta bari ne magana da Alhaji Ismail mijin ummi wato mahaifiyar Na ne ya dauko wayarsa sai da suka gaisa sannan bi Alhaji ya sanar da Alhaji Ismail halin da ake ciki dama yana zaune tare da ummi ta gama zuba masa abinci da haka ya ce masa ga ummi su yi magana da ita ya faɗa yana miƙa mata wayar bayani ita ma yi mata tare da rufewa da cewa idan kin amince kuma kina ganin babu wata matsala har yanzu yana santa an jima sai mu je tare da Alhaji Ismail wajen mahaifin na ta yi magana Ummi ko tana sanar da cewa har yanzu Allah yana son hajja dan ita kanta ta yi ta mamakin yadda har yanzu ya kasa ce mata komai akan zancen hajja. dan haka ta ce wa Big Alhaji ba damuwa za su iya zuwa amma kada su sanar da shi kyale shi a gazarfin ruwansa dan ta tabbata idan har ya samu labarin auren da Hajji din za ta yi dole zai buɗe baki yi magana. Da wannan shawarar tata, Sibik Alhaji da Alhaji Ismail da Alhaji Ahmad da har yanzu bai koma ba suka yi amfani suka ji nema wa arfin auren hajja wajen mahaifinta nan yake sanar da su cewa an gama magana da wani sadaki ka ya rage a karɓa dan shi kanshi ya so hajji su daidaita da la' amma saboda bai ce wani abu ba ya saka dole ya mata da wani mijin suna cikin zancen ne sai ga iyayen MD sun zo nan yake gabatar da su wajen su bi alaji da tsammanin sa sadaki suka zo kawowa sai gashi sun ce MD ne ya turo su su zo su bada hakuri akan ya janye zancen auren hajja saboda fitinan matarsa da yanzu haka ta banka wa gidansa wuta ya kone da yarinya ɗaya saboda mugun kishin ta. mahaifiyarsa kuma ta ce ya tsira zancen yin auren shi ne ya ce ya janye kawai duk da ita ma matar tasa sarrafa da ita sai dai kuma abba sun ji kunya sannan suka yi sallama suka wuce abba ya kalli alhaji amur ya ce kaga ikon allah ko shi suka ake cewa matan mutum baka sa nan dai aka gama magana abba ya ba arafin la auren hajja alhaji amur ya biya sadaki dubu ɗari kafin su tashi sannan suka yi sallama wanda aliyu ba karamin daɗi ya ji ba da bi alhaji ya kira shi ya sanar da shi komai ma ga mawuyarsa kenan lokacin da Khadija matar Allah take tambayar sa ko ya san abin da ke damun mijin nata saboda inda daga sun shaƙu da juna yanzu dan haka sai ya kira ta ya sanar da ita komai ya kuma yi mata bayanin cewa Allah bai da labari akan nemo masa auren sai dai tabbas dan wasu na da alaka da soyayya da yake yi wa Hajja kuma yake jin nauyin sanar da ita saboda girman da soyayya da take da shi a idanuwansa kasancewa shi Aliyu ba wani koyi-koyi gare sa ba shi saka ya sanar da ita komai a ranar Khadija ta yi kuka sosai duk da tana da sanin cewa wannan rana za ta iya zo mata tunda ta san irin alaƙar da ke tsakaninsu dalilin da ya saka ta ɗaukewa a rafin lakai kenan ta shiga fushi da shi saboda ita zuciya ba ta da gashi sannan kishi gaskiya ne ko da ya kai ta wajen ummi don ta yi mata magana ta ce ba ruwanta tsakaninsu ne sai da ta yi ta ba Khadija ɗan haƙuri tana nuna mata tsarin Allah ne ba da haka ba inda Imran yana rayuwa yanda za a yi ta aure shi ba ta ta nuna ta ba da duk wani abin da za ta yi mishi domin hakan zai saka ya sake riƙe ta hannu biyu ko da ya aure hajja don kada ta sabuce mishi ita kanta tana shan wahalar irin zaman da suke yi amma idan ta tana zai auri wata yayi duk irin rayuwar da yake da ita sai ta ji duniya gaba ɗaya ta yi mata baki da kuwa ko da suka samu labari nuna mata suka yi in dai tana son mijinta ta hakuri ta zauna saboda shi mijin mace hudu ne idan ma bai aure hajja ba to zai iya ganin wata ya je ya auro saboda haka ta yi hakuri, dan ya fi mata sauƙi aure hajjan da ta sani akan ya aure wanda bata sani ba ba kuma ta san halinta ba sai dai hakan ya gagara a wajenta saboda yadda take tsananin son mijin nata da ƙaunarsa Shi kuma Aliyu da Arifullah ya zo masa da zancen sauyawa Khadija da zancen Hajja. Sai ya insistin ɗinsa da ya je ya fuskanci Hajja da bakinsa, ya sanar da ita har yanzu yana santa, saboda ta samu nutsuwa a ranta kafin ɗaurin aure. Wani darasi kika ko ka ɗauka a cikin wannan labarin na isgilanci? Kin tsaya kin karanta? Ko tun farkon labarin kika fara cin karo da abin da ya saka kika ji ba za ki iya tsayawa ki ji me ke faruwa ba. Kar mu manta, duk rayuwarmu da Allah ya bamu dama da ikon yin yinta, mabambanciya ce. Babu rayuwa wanda ta wanda da take iri ɗaya, dole sai Allah ya sanya wani bambanci a cikin ta ko yaya ne tsayawa ka fuskanci mai rayuwa shine yake baka damar sanin taka kalar jarabawar idan kina ko kana cikin jin daɗi dole akwai kishi da za ta zame maka rashin jin daɗi dan Allah baya sanya rayuwar bawa completely akan abin da ake ganin sa a zahiri ko kuma a baɗi ne rayuwa muke yi yadda bamu san yadda muka zo duniya ba kawai tashi muka yi muka gani haka za zamu koma bamu san lokaci ba bari ranar kowace rayuwa ta mutum ko aljan ko tsirrai da duk wani abu da ubangiji akwai darasi a cikin ta ki tsaya ki amfani da hikima ta yadda zaki karanci kuskuren ki ko daidan ki ta yadda zaki ko zaka samu tudun tsira a ciki amfani yake da kyawun da ubangiji ya baki ta hanyar yin duk abin da yake so ko amfani yake da damar da ubangiji ya baki na samun miji ki yadda yake so ko kuma kuɗin da Allah ya baki ko ya bawa iyayenki ko mijinki kike yin abin da yake so wanda ke kan kin san baka umarnin ubangiji ya sa a yi ba gida biyu ne duniya da kuma lahira mu daure da daɗi babu daɗi mu dinga yin koyi da abin da ubangiji ya sharɗanta mana mu nemi sani don mu gyara gobanmu don baki san a rayuwa za ta ƙare miki ko maka ba duk waɗanda aka sako a cikin labarin nan akwai wani darasi da ake son ka ɗauka ko ki ɗauka a ciki ya kai mai karatu Allah ya sa mu dace duniya da lahira amin ci gaban labari Aliyu wannan permission da kake yi fa ko ka san wani abu akan zancen da abu ke yi kai na ya kulle sosai please idan ka san wani abu ka sanar da ni juya Aliyu ya haɗa da cewa ganin ka rasa bakin magana haka ne muka jefa kanka a makamancin halin da Imran ya shiga kafin ya samu hajja ya saka ne maka shige wajen big alaji ya samu su uncle ahmad da alaji ismail suka je suka nemo maka auren hajiya dan bana so na rasa ka a gigice ke kallon sa yana cewa wanda za ta aura fa aliyu ko ka manta ba a neman aure a cikin aure idan an namanta manta ai su kuma su big alaji ba su manta ba kai dai kawai ka je ka fara shirin angwancewa gobe iwara ka zama mijin Khadija da Khadija ne sai fatan Allah ya baka ikon yi masa adalci wani irin jan ajiye zuciya arfin layi Tare da jingina kansa cikin siddin da yake zaune, ya rufe idanuwa yana gode wa Allah a cikin zuciyarsa. A zahiri kuma cewa yi, wata kallon addu'a zan yi maka Aliyu. Bayan ka bi min hajja, har da ƙarawa kai wajen nema min aurenta. Arif kenan. A wajen ka na koyi duka waɗannan halayen, tunda aika ne ka fara yi wa Imran. Na wasu ɗaukarwa kawai ne. Amma kai zan iya cewa har nema min auren kai ne kai, ba don haka ba. Ya isa haka ɗan uwa. What a friends mean. Ka ɗauka yanzu nima ka ne, ba ɗan uwanka ba kawai. Addu'a kuma ka taya addu'a. Allah ya rufe idanuwana daga ganin kowace mace a duniya idan ba rarroɗi ta ba. A hankali Arifullah ya buɗe idanuwa yana kallon Aliyu da ke tuƙi yana murmushi. Tabbas shiriya ta Allah ce kuma takan zo bawa ne a lokacin da ya so kuma ya kaddara masa haka. Da da ne wani ya ce masa Aliyu zai furta haka da bakinsa ko a mafarki ne sai ya karyata. Gashi yanzu da bakinsa yake nuna jin daɗi da yarbawansa da sa gare sa da kuma kanwa sarauda da babu irin wahala bace rai bakin ciki da shiga damuwar da bata fuskanta ba a wajensa. da aka saka isa gidan arifullah tare sai da ya shiga sannan ya ba aliyu damar shigowa cikin gidan yana wani shan jinin jikinsa ita kadi ma dariya abin ya bata amma sai ta gimtse gisawa suka da aliyu ya karbi imran a hannunta yana cewa ga mun zo da nan mu ci albarkacin bawan allah nan mana yana nuni da bebi imran da yake cillasa sama shi kuma yana wangale baki yana dariya murmushi khadija ta yi tana tushe abin da take ji a ƙasan zuciya ta haɗe da cewa aliyu ai hakuri ya zama dole tunda an riga da an gama kuma ba fasawa za a yi ba roƙona kawai abun ka ne. ka riƙe min shi ko da hajji ta shigo kada ya ƙoƙarin sanya damar da ke su da ita ta shafe ni saboda zai mutuƙar bani wahala na iya jurewa a gaban Ali wanda kila arabullah ya manta da shi saboda jin daɗi ya rungume ta yana cewa ba zan taɓa miki haka ba ko da a kuskure ne khadija i promise you that saboda ina son ki fiye da ƙarfin tunanin ƙwaƙwalwarki. Allah sa da gaske ne, dan lamarin kuma za akwai ban tsoro. A'a, kire mijinki a ciki, don na tabbata ba haka yake ba. wannan abin ma da ya faru garin neman gida ne aka rasa ido ba zai iya kallon fuskar ki bane ya ce miki yana son maido da sa da hajja shi suka ya faɗa damuwar da kika kasa gane kansa amma ina taya shi bada haƙuri ba komai Allah ya sanya alkai ya kuma bashi ikon yi mana adalci amin madam ni na tashi na tafi zan turo miki rauda idan akwai abin da za ku yi don ko ita bata san da abin da yake faruwa ba tana can tana fama da kanta Aliyu ya magana haɗe da miƙewa dauke da bibi Imran a hannunsa. Arab Layar Koshi suka fito, makullin mota sai ya miƙa masa tunda da ita suka tafi ya ce a'a bari zan hau mashin na koma abina kuma ka shiga da rarrashi kawai suka tafa suna dariya arafin ya karɓi baby imran ya koma ciki shi kuma aliyu ya wuce ya tare mai mashin ya koma gida cikin farin ciki arafin ya dawo ya sake hawkin ɗin khadija da ke tsaye tana gyara kullurin abincin da ta jera a saman dani yana cewa ina son ki ina son ki khadija allah ya miki albarka na gode da kika sake dawo min da farin ciki na i am missing you over and over murmushi kawai ta yi a zuciyarta yana cewa namiji kenan ta sake cewa cikin ranta na dawo muka da farin cikinka ko aka dawo muka da shi daga gano za a aura maka hajja amma zahiri kuma cewa dai ka zo ka ci abinci sai ka yi wanka angon hajja hmm, kar mu fara haka da ke sweetheart ta taɓe baki ba tare da ya gani ba ta karɓi bibi imran ya zauna ita kuma ta fara zuba masa abincin wani limshi idanuwa lokacin da ya kai spoon ɗin farko yana cewa ya Allah I miss everything about you sweetheart Ke makura ce ta kowace fuska da samun irin ki sai mai sa'a. Ke ta da bance Khadija. Da ba karamar sa'a ne ba da Allah ya mallaka miki. A matsayin matata kuma uwar ‘ya'yana. Kin mun halarci, kin kaunace ni da zuciya ɗaya. Kin kuma bani wani tsaki mai muhimmanci a cikin rayuwata wato jinin. Na yi muku alƙawarin zan kula da farin cikin ku. Zan kusa da duk wata damuwa da za ta yi ƙoƙarin fuskantar ki, mutuƙar ina raye. Sannan kafin ya ƙarasa Khadija da murmushi ya kubce mata da jin daɗin kalamansa da ce, Dakata haka mai lab. kada alƙawarin nan su yawa ka kasa cikawa zan sauke soyayya mai yawa Khadija har zuwa fitan numfashi na na ƙarshe ya karasa magana yana kallon cikin da cike da soyayya haka ya ci gaba da kafa kafa da ita yana faɗa mata da ɗaɗɗan kalamai tare da kulawa dan girkin daren ranar ma tare suka yi shi da daddare kuwa sai da ya da ita duk wani ɓacin rai da take ciki ya goge mata duk wata gurɓatacciyar hada da ke cikin ƙwaƙwalwarta ya dasa mata wata sabuwar haddar mai cike da kaifin dararsa a cikinta musamman ma da sun kwana biyu suna kewa juna a daren arafin ya tura wa khadija dubu ɗari a akawun ɗinta ya ce ta sayi wani abin haka ma tana kwance tana tunanin labarin da umar ta gama bata ne ta auren ya juye ya koma kan arafilla daga alaɗin naira dubu ɗari da hamsin daga wajen tun tunda dama yana da akawun ɗinta da tun bayar da suwai imran ya karɓa duk wata yana tura mata wani abu da za ta kula da kanta da jiniyo ba daga gama karanta din ɗin ba message ya sake shigowa wannan karan arafilla ne Dan haka ta shiga karantawa kama haka I choose you and I will choose you over and over without pause, without a doubt. In a heartbeat, I will keep choosing you every second in my life. Come to my dream if you can, Munamo. I will tell you many trillions of reasons why I choose you. I'm sorry. I'm very sorry for everything hurting I made your heart. Love you infinity. But san yadda aka yi ba, sai dai ta gaina murmushi. bashi reply. Har za ta bashi reply sai kuma ta fasa. Ina da cewa ba dan Aliyu ba, da yanzu gobe ta wata zuciya ce ta ce mata kuma me ai ya baki hakuri duk da haka ya kamata ya gane yayi kuskuren da ya kusa sake nisanta ku da juna dan kada ya sake yin irin haka wata zuciya ta ta sake faɗa mata me san daga an hura arif din gamsuwa ta da ita ta mai da wayar ta ajiye sannan ta koma ta kwanta fuskar tana kallon pop din ɗakin dama fat biyu ne cikin gidan arifullah suna zaune suna karyawa shi da khadija sai ga kira mubarak ya shigo wayarsa sai dai kalli khadija ta kauda kai sannan ya ɗaga wayar hello uga arif dama abu ne ce a kira ka aji ina za a kai kayan hajja mubarak ya faɗa bayan sun gama gaisawa daidai lokacin Khadija ta miƙe ta nufi kicin Arif ya kasa da murya sannan ya ce a nan gidana to ya amsa mishi tare da kashe wayar ina sanarwa da umma da dama ita ce ta ce a bar kai kayan jeran nata sai ranar ɗaurin aure tunda ba budurwa ba ce a rufin kuwa kallon Khadija yi da ke haɗa kayan breakfast ɗin da suka gama yi ya ce amma sweetheart sai kuma ya shiru ya kasa ci gaba da magana zira musu idanuwa ta yi ba tare da ta amsa ba wanda hakan ya sake saka shi dabar cewa dariya ta sake haɗe da cewa an jire za su zo ko eh amma ban sani ba ko amince a kawo ta nan gidan a wancan faɗin shine nace bari na tambaye ki me yasa ko kana da wani gidan ne bayan wannan idan baki so zan iya kama mata haya sai a jinkirta tarewar tata rufa min asiri malam barin kashi a ciki ba ai baya maganin yunwa kai kace da gidanka kana da ikon kawo duk wacce kake so fata na dai kai adalci a tsakaninmu ta karasa magana tana da fakitin da kayan da ta kwashe tare da sako da da tun ɗazu take faman dannewa. Sallamar Roja da ta ji tare da su ‘yan biyu suna kiran momi momi da haka suke kiranta ya saka ta saurin share kwallon ta fito tana tarbar su zuwa jikinta don Allah ya sa mata sanya ‘yan biyu a zuciyarta. Roda kuwa da kallo ɗaya za ka yi mata san akwai shiga sabon ciki a jikinta saboda wani ɗau da ta yi. Ta nufi wajen Arafillah da ke zaune saman dainin ɗin yana faɗin. Bari na tafi wurin yayana mu gaisa tunda ta yaran ki kaɗai kike yi. Dariya Khadija ce cike da ƙarfin hali sannan ta ce dama ai kuma ba ta ni kuke yi ba ta sabuwar amarya ku kuke yi da haka ƙara na kama dahir ba ta rufe baki ba har da tarmi mai tana faɗin haba an takari ai ta take muke yi tunda gashi na ga nawa ya kasa fita ko ina insha Allah matsayin ki a mu ba zai taɓa canzawa ba sai ma ya daɗa hawa ko ya yare gaskiya zance kenan ina Aliyu ina waje ya ce in faɗa maka kai yake jira oke bari na je kin amince ya faɗa yana kallon Khadija haɗe da yin barmishi Harara ta maka masa hada da cewa, "Salon ka sakon ka tace na mai da kai mijinta ce ko?" Yi dariya tare da ficewa yana cewa, "Allah ya baki haƙuri ranke daɗi." Ita kuma Rauda ta ce, "Ba ruwa na a wannan zancen naku an kadi." Misalin karfe biyu na rana, alkawarin Allah ya tabbata aka ɗaura auren Khadija Hajja da kuma Arifullah Muhammad a bisa sadaki dubu ɗari. Sai ne ya mubarak da amaryarsa su, ita ma akan yara dubu ɗari kafin aka shafa fatiya. Tun da aka sanar da ita alƙalamin ƙaddara aurenta da Arifullah ya tabbata, ta tsinci kanta cikin wani irin farin ciki da nishaɗi. Sai dai har gari ya waye, zuciyarta bata daina shiga da fita ba wajen tunani da zulumi mai cike da tsoro firgici da kuma tashin hankali ba na tsoron kada kaddara da bata taba zata ba ta sake yanko mata ne mata shamaki da wannan halitta mai cike da dimbin karamci sai da ta ji an da guda wata mata da ke shigowa cikin gida rike da hanci tana furta ayyarri aure ya dauru barka barka hajiya hawa mata ɗaya tilo a gurin alhaji mustapha Allah ya sa yanda aka ɗora wannan auren ya ɗoro ka raba takalmin kaza Allah ya sa yanda ta zo duniya a sa'a muna addu'a ta koma ga ubangijinta a sa'a duk mutanen wajen aka amsa da amin haje ku shigewa da cikin mayafinta tare da fadawa kan gado tana hawayen farin ciki waye ce ba Allah ke yin komai ba waye ce Allah baya jujjuya al'amura daga bakin ciki zuwa farin ciki daga daɗi zuwa wuya daga kunci zuwa walwala shin waye yake jarabi wayar ubangiji akan ababen halittar shi sakir bi fuskar ta take duk da yadda sa'atuka suke son buɗe mata fuskar amma ta hana su dare suka dinga yi mata ita kuwa tana jin tamkar tafi kowa samun dacewa a cikin duniyar nan gaba ɗaya sai ta manta duk wani ƙalubalen da ta fuskanta a can can baya gaba ki ɗaya ta manta da kukan bakin cikin da ta dinga yi a baya ji da ke ko a yanzu ubangiji ya ɗauki rayuwarta za ta ji daɗi saboda ya bata abin da ta yi zaton ya mata nisa da kira ba zai bata shi ba tun da aka shafa fatiya a layi ke jin wata irin ni'ima tana saukan masa a cikin zuciyarsa duk abu da ke kulle a ransa ya ji an kwance duk a lokaci guda Hamdulillah da tasbihi ya shiga yi a ransa, yana sake wa Allah bisa wannan damar da ya bashi. na auren macen da ya riga da ya fitar da ran cewa za ta zama tashi tun a nan duniya Aliyu Haidar ne ya karaso wajen Arifullah da ke gaisawa da mutanen da ke yi masa sifatan alkhairi sanyi ke cikin bulu ɗin shadda da malin malin yana ta sabata don ba ƙaramin takura masa ta yi ba ya ga kuma ya koma gida ya cire ta saboda rashin samu. kallon sai tare da cewa ya zo su shiga cikin gidan a sa a kuma hotuna da yake auren ba a shirya masa ba ya sanya duk babu abokan ango sai yan uwa kawai ne kusa suka samu halatta wajen su ne suka yi wa arifin lakara aka shiga gida da ji ta yadda ta iya fitowa kwamfan an ta ƙasa ta kasa da ido da kowa shi kansa arif da yake namiji nauyi da kuma kunya sun hana shi daga ido ya kalle ta sai ta gefen ido kawai haka ka sha hotuna daga ango amarya sun yi sakin jiki kamar wasu yara kai tsaye gidan kaka suka wuce a can suka tare yan uwa suna ta haduwa ana ta mamakin yadda auren ya zo sama da ka babu labari shi dai arifin shi kawai yake yi baya iya yin dogon magana dan bai san abin cewa ba musamman idan ya ji ana ambaton sunan Imran ana cewa dama rabansa ce shi saka Allah ya dauke Imran din ya dawo masa da hajjia ba su dade ba Arfila ya yana son zuwa gida don gaba ki hankalinsa yana kan Khadija yana so ya je ga wani yanayi take dan baya son ya bata da damuwa mai yawa tare da Aliyu suka tafi dama Rauda na can da haka suna zuwa kai tsaye suka shiga wasu daga cikin ƙawayen Khadija ne a falo da kuma 'yan uwanta da dangin uwa da uba sai kuma masu jeran kayan hajja suka gaishe da su suna yi masa addu'a da fatan alkhairi ɗakin da suke tunanin sarauda na ciki na suka ba sai dai sarar isa da sauran yan uwansa arafin ladin ne a ciki na suka tambayi ina khadija da rauda rahina ta sanar da su cewa suna can cikin bedroom din khadija arafin ya juya ya nufi ɗakin har ya kusa zuwa ya ji kamar aliyu baya tare da shi yana juyawa ya hango shi tsaye a bakin kofar ɗakin da suka baro da hannu aliyu ya masa nuni cewa ya shiga ya fito yana nan yana jiran shi murmushi kawai arfe sannan ya musu noke ya shiga bayan sun yi masa iso zuwa ciki zaune tarar da su da alama tattaunawa suke yi ganin sai saro da miƙewa don arab ɗin yake sanar da ita cewa tare suke da aliyu don haka ta fice da sauri bayan ta ɗauki mayafinta tun da ya shigo Khadija ta kalle shi ta ji ƙirjinta ya wani irin bugawa da sauri ta cinye idanunta jin zuciyarta tana neman fin ƙarfinta ko ba ta son nuna rashin tawakkali a wannan ranar shi ma tun da ya kalle ta ya ji goyonsa suna neman gaza ɗaukar gangan ya karasa a hankali yana nufi da take ya zauna tare da janyo ta zuwa jikinsa jikin da ta so daurewa kasawa dai sai da hawayen da ke makale suka samu damar zubowa daga cikin idanunta I'm sorry sweetheart ya faɗa yana yau da jikinsa kamar jira take yi faɗa kalmar wacce take jin da wani iri bai bai tana jin da ƙarya yake yi karki tunanin aure na da hajji zai saka na rage sanki idan kin ga na rage Khadija ke kika zo min da hanyar da zuciyata ba za ta iya ɗauka ba amma idan har za mu ci gaba da irin rayuwar da kika ɗora ni akai bana jin akwai abin da zai zo ya sauya min soyayya a zuciyata ki dina kukan na saboda yana taɓa min zuciya ina jin sa tamkar na aikata zunubin da goge sa zai daukar min lokaci sai da ta yi tana jin nutsuwa na saukar mata a bisa kalaman da ya yi mata da kuma tana hirar da suke da rauda wacce take nuna mata irin sa'ar da ta yi na samun miji kamar arafilla da baya iya bayyana mata irin san da yake yi wa hajja a gabanta ta nuna mata yadda aliyu ya dinga gasa mata zuciya akan soyayyar da yake yi wa hajja ba kunya bare kara haka ta shanye yanzu gashi da Allah bai yi ba ya hana shi ita yana ji yana gani a karo na biyu ina so kyautata min zato a cikin zaman da zami ki kuma yi min addu'i domin Allah zai amsa kowace iri ce kuwa sake kwantar da kanta ta yi a saman kafadarsa tana jin wani irin nutsuwa yana shigarta dan kallon ta tare da kamo hannunta ya dora a saman sa yana shafawa tunda daga haka ta gane abin da yake nufi ta dago tare da sakin murmushi tana turo baki ta ce ba ku shiga dauran aure ba ne arfin layar iya haɓa yana cewa ina zan iya ce ban zo na ganki ba da alama zuciyar tana tunanin yi miki butulci tun yau ko da sauri ta girgiza kai tana cewa na tuba my love bari na je ne shirya muku a nan ɗakin tunda gidan a cike yake ta faɗa tana wa tsaye cikin sauri ya ta faɗa cikin jikinsa dariya ta sake jin yadda yake mata cakulkuli ta samu ta kwashe jikinta da kyar ta masa ɗakin na dariya yadda da fito tana dariya ya saka duk aka mai dokan lokanta wasu na jin daɗi wasu na ganin kamar bata san kanta ba wasu na cewa ya shiga ya yi mata daɗin baki a nan wajen sai mun yi da gaske mu mata za mu iya riƙe kanmu da zuciyarmu saboda irin wannan gaban ne ake iya canza wa da ake yi wa kishi tunani a lokacin ne zaki ta jin maganganu masu daɗi da aka san haka sai kin yi da gaske sannan zaki iya cinye jarabawa. misalin karfe takwas da rabi motocin ɗaukar amarya suka dara kofar gidan Hajiya. da yake da aka yi azhar arfila ya kirkira abokansa ya sanar da su za a ɗauko masa amarya wasu a lokacin suka ji auren wasu kuma dama sun ji yayin da wasu kalilan sun halarci auren nashi hakan ya saka motocin suka so su yi yawa domin arfila masha Allah akwai tarin al'umma saboda kyakkyawan mu'amalar da yake da ita Durƙushe take sanye cikin atamfa ta yafa mayafin da ya dace da atamfar lallaɓe take har kanta a ƙasa ina jin nasiha da kuma faɗan da abu da umma ke yi mata inda abin ya ƙarasa maganar da cewa karki amfani da damar ki na ganin cewa Muhammad yana son ki ki samu damar cizguna abokiyar zaman ki ji ki yi amfani da ilimin ki wajen ganin kin zauna lafiya da ita da kuma shi mijin naku idan kika yi amfani da damar san da yake miki kika saka ya juya yarinyar mutane baya karki manta Allah baya bacci kuma baya gingadi. haka baya son zalunci wannan auren ke da arfilla wata nufa ce da kuma jarabawa Allah ya dora miki hajja yana sani fara baki Imran kika aura tun baki ya san shi kika fara san shi ya kuma kwace shi a lokacin da yake zaton shafin rayuwar ku ya fara budewa ki yi amfani da ilimi hajja ki yi rayuwa mai cike da tsoron Allah ubangiji Allah ya baku zaman lafiya ya kawo kwanciyar hankali a tsakanin tsakaninku Gaba ɗaya jikin hajja ya yi sanyi tabbas ta yi murna da farin cikin zaman ta mata arfilla masoyinta wanda ya fara buɗe mata idanuwa da sanin soyayya amma kalaman abba sun tsorata ta har zaka ta fara jin wani irin tsoro na shiga da alhamdulillah to in zakar gida anan zamu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 56 ku da kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku time sharing a gurgurun na wasu da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida